'yan kwamitin dai a ƙarƙashin jagorancin tsohon gwamnan jihar edo chief john oyegun tare kuma da gwamnan jihar zamfara abdulaziz yari da tsohon kakakin majalisar wakilai aminu bello masari sun ziyarci sokoto domin baiwa bafarawa haƙuri akan abin da suka kira kuskure da saɓanin fahimta kamar yadda gwamnan na zamfara abdulaziz yari ya yi bayani. tabbar makasudin tuhuma shine mu ga 'yan uwanmu 'ya'yan jam'iyyar apc mu tantauna da su akan damuwar da suka samu na cewa shugabannin mu a matakin ƙasa sun zo domin saduwa da gwamnawa kawo mako domin ƙoƙarin da ake gwamnonin nan guda bakwai su shigo a cikin jam'iyyar apc wanda 'ya'yan jam'iyyar apc na jihar sokoto sun samu damuwar cewa ba a biyo ta su ba bisa ga wannan dalilin muka zo muka yi masu bayanin cewa ga dalilin da ya biyo baya sannan idan suna jin wani kaikai akan wannan to jam'iyyar apc ta ƙasa tana ba su haƙuri akan wannan amma akwai buƙatar su sani cewa wannan yaƙi ne na ƙasa ba sokoto kawai ba. to ban dama abin da yake takura shine ta yadda ake bin waɗannan gwamnonin watakila ana ganin kamar ana ƙoƙarin a kauce ma ka'idodin ita jam'iyyar ta apc. ai ya kamata ka gane cewa siyasa ake ba jam'iyyar pdp ba ko jam'iyyar obama ta america aka ce gwamna bakwai yarin cimo cikin wata jam'iyya hankali zai tashi abinda shugabanni suke sun san me suke yi abin da apc take ta san me take yi a martanin da ya mayar tsohon gwamnan jihar sokoto a tahiru dalhatu bafarawa kuma jigo a kafa sabuwar jam'iyyar ta apc ya ce ya yafe kowa zai ce ya maka laifi kuma yadda ya ce ka yahe mashi ai ya zama dole a yahe mashi dar ɗiyan wasu su watsa ɗiyan su sun gane su kuskure alhamdulillahi mu a matsayin mu yan siyasa apc ta jihar sokoto mun yahe masu ɗaya daga cikin babban abin da mafi yawan mutanen ka suka yi bayani shine cece kucen da ake na shigowar shiwa muku a wannan jam'iyyar yanzu dai wa muku bai ce zai shigo jama'iyyar apc ba rigima ce ake ta yi ba mu iya cewa komai sai yan wa muku ya ce zai shiga apc duk wani dan siyasa wanda ke sokoto insha Allahu na tabbatar da na taba zama mai gidan shi saboda haka dai yaro ce zai dawo gidansu ya kawo kai ne ba wani ya kawo shi ba kaga kuma za a roki jama'a a gaya za a zauna a gaya yadda za a yi tafiya ba ni ke da jayayya da wani ya shigo ba kowa ke shigo apc ya shigo to sai dai mafi yawan shugabannin jam'iyyar na jihar sokoto da suka yi jawabai a zaman na sasantawa suna kalubalantar matakin na shugabancin jam'iyyar ta apc na shiga zawarcin gwamnonin na pdp bai kamata apc an riga an haɗe ba a zo wani gehe guda ana mitin ana cewa ana mitin din cbc ana mitin din wani abu mu ban mu san da cewa fate guda ne fate guda ne an ga tabbatar da cewa babu shakka ita za ta kafa gwamnati to kuma agwagwa mai bata ruwa bata sha ruwa ba ta bata ruwa sannan ta ta ce kuma ta shige cikin mu duk ta bata to ba mu yadda ba ya zuwa yanzu dai gwamnonin bakwai na PDP ba su yanke shawara ba na tayin shiga jam'iyyar yayin da ko a makon jiya gwamnan Sokoto Aliyu Maga takardawa Mako cewa yayi suna nan suna shawarwari da tattaunawa ba su kai ga cimma matsaya ba tukunna Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto Nigeria